kar wani ya yadda zai aurar da yarsa ko zai auri wata yarinya ta kaba mai shari'i ka ba auren ka ce in dai sai kin je wannan gurin ba za a auren ba kar ka goyi bayan barna shi yasa kuke auren 'ya'ya suna farkawa da kun aure su kuke haifan 'ya'ya kuna suna bude baki sai su fara baba uwa ka baba ubanka abinda yaron ka zai fara ya zage ka saboda kun saba wa Allah dama auren damun magana a yi kida a yi rawa a runguma amarya series of parties ake yi series na party a je can a canja kaya sau goma sha biyu a je can a canja kaya sau ashirin da ɗaya a je can a canja kaya a yi kida a yi rawa samari da maza da mata a hadu a ci abinci a zo da motoci a yi alfasha a yi a gama su zo su barka kuma ka koma gidan haya ka zauna gidan haya sun kashe ma miliyan kaza a wajen biki ba ka da buhun shinkafa kwaya uku kana mata ciki watan tara ka zama almajiri